Tufe san wakar Hausa, akan kaya mai saurari. Labari na mawakan Hausa, a mutunci ko zarafi. aboki mai saurare wanga batu ai akwai shi da fadi labari na mawakan hausa gwagwarmayar mu nake makaka wani ya ce makaka iya zance wani ya ce mana mun fiye kau wani idan ya kira baka je sai ya faɗo ce mara daɗi wani ya ce maka a rai shi a ganin sakanai ya masa faɗi ƙarshe wani ya kira ka da wawa maganar ba wasu ba sai mana ɗan kuzuri ba gudunmawar ma akwai su nishadi. sai godiya mai sadar na ilmori don arziki na mutum ba kaddara ko kuma sanadi ba ba ganganci ko iskili ba ba sausayi kuma ba kasi ba na sani niya ba taɓa yi ba ba zan yi fata in taɓa yi ba inda sana'a ta ce babba waka sana'a ta ce babba ba zai hana in yi fahari ba fahari ba mai zargi ba yin fahari da sana'a riba kala taimi ka zama gumba ba ta dutse ba mai tafiya in ya bar turba za shi riski ta fari ba dan ahmadu ba ba ne ba san waka ya duba ke na san ku fito mi arba da kwambato na yi kwi masa tarba kar ku ji na fita ban ji ta ba magori na zoki na tuna wani gundun labari na baya kamar ba akwan a tashi abin ba nauyi ubangiji ka cire mana kowa yana waka a jikin ko ba za a yi saurari bata ta kawo wakar aure aka yi ne ba a sami na yi gajen haƙuri da gaba aka saka ni inyo ba aiwa bayan ta ji ta yi wa saurari, ta ce ta ce ba ta yi wa. ana muryar ba abin ba zai yi ta misalta ba daga na ba ta da laifin komai a lokacin ajinin mai kira da a zo a yi gyara wasu cikin cikinmu suna kan kara burinmu a yi gyara a ci gara mu gudu tare ta farkin wasu suna ta ganin kwai saura da tantama bisa halin jagorori masu tijara masu yi musu bi na fusara kiyayi mata masu gadara su ta kamar su tana bisa kara mai wawulo wata mara irin su sun fi kama da asara mai yalla yalla da yashi yara ita zatanta tana da dabara kun san a baya a can da na fara na yi gamo da siyar yar wata ta zo da shiri ta na sura ya ba farfe sa to yanzu ga wata daimin tara a rayuwa daga ta da kura mu je gaba za ku ji saura ban san rowar labaran ba. Dakta Dilo Aini, Aini.